kun san zama yana masu yaƙi da Allah sai sai wani ne yaƙi da Allah ga abin da ke wada Allah malil buza fi ala zirwatai adami ثم لاموا البغاة بغاة خلعوا عنهم الرفن لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن wai kawai suna ce ce Allah ya haɗa wuta kuma ya zo ya ci karka shiga ko kuma ya sa ma abinci a wuri kaza yake to shiga amma ba za ka iya zuwa ba shine wada ullama sun ɗora nama zirwata ya adani can ƙololuwan dutse ko ala zirwa ta adani akan ƙololuwan dutse lilburafi bazu a kasan bazu jam'insu buzatu shahuna suka ɗauki nama suka ɗona shi akan ƙololuwan dutse shi sharon sharon suka ce zai masa ko kawo nan da ake tashi da su ba zai zai ka ce ka gan shi lalata ta yan shaho an ce ka zai ka ce ka ji zuwa Ya zauna ai bai ne yake ba kaga an zalunce shi summa namul buzata suka dinga zargin wa'annan buzatu idh a an ar-rasam gashi sun cire masa linzami abin da ya daure shi a sun cire shi kenan eh suka ce naman da akwai da ya ce an tsora nama a can, sannan suka saki shahun ya ce masa sassafi inda ka isi da inda an ba za a samu sana maurin ba kamar da bazara ne ka fi da ƙurshin harawa ta haji sannan ka saki awaki ka ce kakwaci ba ku harawa sai dai ka sani ko ba komai kuma a ce maka da bazara don in kana sawa a awaki kana sawa a shanu harawa mu can wurin wata rawan gyaɗa ta wake a sama ake ɗora ta kan bishe sai kullum ka ka tsoro musu da juri na harawan gida kawo kawo kawo ka tsoro musu ɗaya ka tsoro ɗaya nan ka daga nesa suna gudu rafa rafa rafa rafa su zo su fara ce suna dukan juna kuma zama za ka sako ka ɗauki ka ka kori waki to ya za a yi da ba a so su ke a haƙo su to shi ne suke suka gwada wa Allah suka ce to lau arado su ya nafi da katanguwa na suke so sassaro waje hikin hasan da sun rufe suke ne kyau amma ba su yi yan shirya ba wakala kasmon akar asbatun فإذا لما تختاره إني وفعلي كله طاعات gari mun fa'ilan ina aikata limata kawo ga abin da ka zaba ne tasahu minni fa fi'li kulluhu ta'at duk abin da kai ba na ce Allah ya saka wa ba shi ke nan abin da kai shi ke nan wannan duk ibada kake in mutum ya je zina ibada in ya shakiya ibada in ya sallah ibada in ya menene kawai duka tun da Allah ya zaba maka sai ka ga wannan yaki da Allah wannan yana daga cikin irin ga abu sai a yi wani abu daban وقال خصم آخر شاكيا متظلما إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب إذا كان المحب إذا ما يسوي قليل حظ kasonsa da mu zai kaso kaɗan ne amma hasanatuhu alherin da yake ba za su zama ba illa zunubu ji ba ah ciri itu ma gaskiya ne apa nak hasanatu illa dunubu ai hasanatu din dia ita ce hasanatu saka itu ce hasanatu sai da tu menene ni sini hu ba bauna abu ne ke wale zunuban na suna ne idan mutum ina son Allah dudu zunubin da yake wuce Allah ya shine idza kana al-muhibbu qalilu hazinku to fa ma hasanatuhu alheran sa duk da zai illa dhunub da mana ce maki magana ce ta maki Allah hmm kai me na take hmm oh to idza kana al-muhibbu mana kalilu mai karamin kaso mai karamin rabu inda wanda yake so dinnan nan ai ganda wanda yake wanda ainihin ne mai karamin rabu ne mai karamin rabu wanda abun ila da bukata abun bai koshi ba mai karamin abun har duk su wanda yake kawai alheri ne hmm? sunan kana ne إذا كان فاعل اسم الفاعل أنا المحب اسم اسم كان اسم الفاعل مبتدا لاسم الفاعل وكان آخر معتذرا عن الإدريس أم بشر جمع وجه